haka duniya duniya budurwar wawa duniya budurwar wawa wallahi ka ba ina sanar na a can sai da na shigo sai da kika shigo ni ma na shigo ai da shiga shigo ko ka zo da kake tare kuma aina irin aikinsa ko zaman yan birna kowa da a kowa ba za ya dore ba me ni inda na san ma haka ce za ta faru da ban shiga kicin din nan ba kuma ba zan ƙara shiga ba saboda yanzu wannan inda ya zo da ƙarar kwana konewa zan yi da na san ba ba ne duba duniya duniya wannan ƙara shiga wannan kicin <laughs> ki ja mini konewa kuma ki mun dariya saboda kin mai da ni samaka ko shikenan Ka, ka, makaranta zaman yan murna duniya labari budurwar wawa budurwar wawa budurwar wawa duniya budurwar wani na san aure ga wani auren ya dame shi wani na san mata ga wata matar ta dame shi masifa Raja na kai awa uku ina jiran ki a nan gurin ki haƙuri dan Allah na san ki bani dama wai dan Allah in tambaye ka me yasa kake son ka shiga rayuwa ta ni zuciyarki nake so ki bani idan da dama kenan ko to ko dai ba dama dai ina son dai ki taimaka ki bani arinta ba na son in wulakanta ka amma baka fahimci haka ba ko naja ina ƙaunar ki ina son ki wallahi ina alfahari da ki ki taimaka mu tunda na fahimci abin da nake so ka fahimta ka ki fahimta ba ka son ka fahimta ko shikenan zan ga yace inda in dai ana soyayya dole zan gani ba a amma ni za a fara a kaina to mu zuba ni da kai tunda ka ki ka fahimci abin da nake so ka fahimta wani irin aure ne duniya makaranta wai menene ne ya za a yi wacce irin mata ce